majalisar Dinkin duniya ta koyi gargadi ne ma biyo bayan korafin da hukumar samar da abinci ta duniya wato world food program ta yi na rashin tallafi inda ko ta ce ana ma buƙatar kusan dalar amurka miliyan 250 domin fuskantar matsalar kancin abinci da za a iya fuskanta a watanni masu zuwa yanzu haka ma jama'a da dama sun koma yankunan su da aka kwato daga hannun yan miniga masu tada kayar na boko haram ko da yake akwai hanzarin da ba gudu ba ana samun damuwa dan ba ayyukan yi ma yanzu mafi yawa ana fitowa maza dai mata ne suna gida da suke suna samun tallafin abinci yanzu ana maza kuma fitowa suke yi suna tafiya kauyuka irin zuwa adamawa gefen mubi gefen ubadin nan ana samu aje a samo gona ana noma da waye zan zauna gwaza kayana na kawo ba wani kwanan kwama yara sun kwama nan kwama kwama ba yara ba kwama ba da wani zan zauna kwaɗan mata na baya can tunda baka da wurin masauki baka da abun da zaka ci ba kuɗi kana da shi ba ya zaka ka koma masana dai na maganin fa akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen tallafa waɗanda suka koma musamman mata ta fuskacin noma ko a samu ne a tada komadar waɗannan al'ummomi mr adamu kamale ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar Marigal da micika yako bai na halin ma da ake ciki a yanzu a yanzu dai alhamdulillah mutane suna kan komawa um, abinda za mu iya faɗa illa sai dai mu ce har yanzu dai da shaurara ne a kaba to har yanzu mutane mu suna zama da ɗare-ɗare kuma yawanci kauyuka mu musamman wanda suke kewaye da sambisa suna nan ba iya a mutane ba su iya je su fita su yi noma a yanda ya kamata ba kaga damuna ya gabato yanzu da nake ga maka mutane da yawa su guji gonan su ba za su iya je su yi noma ba kwanakin can in su kawo abinci na yana tsayawa a hanya musamman in ya shigowa damawa zai tsaya a yola ba ma gani a mubi senatorial amma a yanzu su fara kawowa damuwan da muke da shi yanzu shine ba sa kaiwa kauyuka to ya kome hukumomin waɗannan jihohi ke yi ne a yanzu ganin halin da ake ciki ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labarai a jihar Adamawa ya koma bayan irin kokarin da suke yi a jihar. A'a gwamnati ba ta yi kulatin bangaro da harkar eh, cimaka da sauran abin da ya shafa ba. Komai yakan faru ne daidai yawan adadin duke da ke hannun eh, mai yi. Mu ma muna fama da matsalolin mu a gwamnatance. To akwai 'yan wahala kaɗan amma ba wai ba a taimakawa ba. Yanzu haka akwai sto-sto dankare da cimaka da zannuwa da burguna da taburmai da katifu. Kar kuma ka manta fa mu a gwamnatance muna da sansanoni na 'yan gudun hijira a yola da fufore da malkwahi waɗanda muke kula da su ma fa sun ishe mu tuwo da miya dambu ne yawa shi yasa bai jin gwamnatin kasar ta ce ta ma kashe dubban miliyon naira tare ko da kafa kwamitoci da dama domin tada da al'ummomin da balahirar boko haram din ta shafa ko da ke wasu na ganin fa akwai wani jan aiki a gaban mai gona malam abdullahi jidda amare na cibiyar kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista ta interfaith mediation ya ko bayyana abin da suka gani da ma irin taimakon da ya kamata a yi yanzu ka san an destabilizing insu kowa yaƙi ya kore shi wasu suna sana'a wasu ya rasa gidansa wasu sun rasa makarantu inda ƴaƴansu za su yi karatu ma babu ɗakunan shan magani babu kai dai institution na gwamnati da yawa a wannan wuraren babu na farko a tabbatar cewa an samar da tsaro a inda mutanen za su koma na biyu a tabbatar da cewa an samar musu muhalli na uku a tabbatar musu cewa an samar musu abin yi wani yana da abin yi amma ya rasa jari wani saboda wannan rikicin gaba ɗaya ya gigice ya rikice ma ba zai iya ma sanin mene zai yi a rayuwarsa sannan kuma idan muka duba akwai mutanen sun suna da yara wanda ya kamata a ce a yanzu nan ko suna primary ko suna secondary wasu ma sun gama secondary ya kamata suna university ko polytechnic ko federal college of education ya kamata wayan abubuwan duka gwamnati da kungiyoyin masu zaman kansu a tallafa a ga cewa wayannan mutanen an samu musu wayannan abubuwan domin ababe ne da ake nema a yau da kullum a rayuwa. Kawo yanzu dubban jama'a ne masu koma garuruwan garuruwansu kamar yadda alkalman hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya nema ke cewa Sadu Bello jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da Taraba ya ko na halin da ake ciki. Mu a shirin a hukumance na ba da agajin gaggawa ta ƙasa duk wanda yake shirin komawa inda zaman lafiya ya samu mukan tallafa musu da abin da za su ci da wani dan small eh, kayaki na ayyukan gida na yau da kullum don su samu dama su koma gidajensu idan ba mu ba su anan ba mu kan bi su da shi ne har gidajensu idan suka koma mun yi haka kananan hukumomin maiha da hong da eh, movie north da movie south da madagali da michika inda suka samu komawa to amma wa'annan eh, yawancin wanda muke tsammanin za su koma yawancin yan goza ne saboda haka hukumar mu da take borno ita za ta ita za ta damu dama ta ba su wa'innan kayayyaki idan suka koma wuraren su duk inda aka samu zaman lafiya muna ba da shawara a kullum ga 'yan gudun hijira wadda su je suka je suka duba gidajen suka tabbatar cewa wuraren su za su iya komawa mukan ba su dama su gaya mana in za su koma mu kuma musu tanadi irin taimako da ya kamata a taimaka musu a yayin da suke komawa ko bayan sun koma. Sadu Bello kenan jami'in hukumar nema mai kula da jiyon adama da Taraba Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya